assalamu alaikum jama'a yau ina son koya mana wani skill da aka ce ma pentatonic skill da wakoki da an ka amfani da pentatonic skill pentatonic scale shine an ka buga note kaman do re mi sol la do re mi sol la note guda biyar kawai a cikin pentatonic skill do re mi sol la do la sa mi re do to me amfanin pentatonic skill din ga misali ga wakokin hausa kaman mi do mi re do mi re do la do la do re do mi mi mi re do do la do re kun ga wannan waka shine aka ce dan maliyo maliyo to pentatonic scale ne an ka amfani da cikin wannan waka kuma an ka diba sabon sabon wakan hausawa kaman na babangida misali ina so in yi aure ina so in yi aure ina so yi aure ina so yi aure kun ga pentatonic scale ne an ka amfani da wurin nan mi mi re do la do la la mi re do la do la la la la do re mi so so mi re do la do la la to a gwada gani